بسم الله الرحمن الرحيم والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا لسائبا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يقول سقول إننا تفوتها رمضان أتعزي لقطة إلى رمضان ikira alim sallallahu alaihi wasallam da kotu da kurbai chatu duka kurbai ya ci gaba da karatu ba ne gikini tsohon gikini tsohon da karatu a yayin shi ta gani bai mutu a kai wanda Allah ta baraka wata alawu ya yi labari ya a <clears throat> mene ne mana yuju ya yi kakayi na. nema ya fo wato nema ya madara da ya jefi wajen wafe dibe lafiya ina bi ba na yi ya madara nan Allah ta baraka wa ta'ala wajen bayani ya yi gini ne mojo ya yi su su ya ci gbogbo gina ji bai ina bi bishi da ya jeji amfani bai yi <clears throat> sakara zamai bayan jahilai kafin a to annabi sallallahu alaihi wasallam tuna a fe da ke na la jara mu kanga na amma ba ni zuma na annabi tutuna mu ta amfani bani be su sun ne yo da ke haramu e bani fe ke to haramu so ko ya aziki ji dawa mini ba ko su so yaji bagajo aziki ma wangi aya ya yo su ko ne lauga ga Allah bai tunan bai ya wuna mini ne ma wuce ne su gwaji a yi kakayi na gaya ya ke da karatu ya tubo yi na a yayin shi ta bi mutote bi ma na addu'a ne duk ba Allah ya yi gagan bismillahir وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gangan wa auha rabbuka so cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuji wayi ila nahli na baya fujini wayi na wujini ne ti alba jinaya wayi yo e ba fuska ina arabcho aja ga alhama ilhamu bí màá náwó lábàwò wọn bàwó láwó èfúdìní àni tẹ́kìdí ń gẹ̀bẹ̀ èfúdìní gàgán agwasun minaljibali buyuta èmi daga patijo wa minashajar agwasun èmi daga cigbayon ومما يعرشون ولا قوسي من daga ba na zawangi je tuna emile cajo so da na kuta na gai da na yafo <clears throat> aljibal patiji a shajar cimaji omi ma ya rushe wuce abu dana kutan nan ya fudi ne wajen ba dana kutan nan da enu kisa kuke ga dogo ثم كلي مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي سكوكي جيرام يا إفوت نقر كلي من كل الثمرات دقيس سجو كاكاي fasluki subula rabbiki zulula omolami otu ipa tsoci ewoyi zulula ipa gani isokoji foro yawo na man yula gaga zulula yi hal min al-maf'ul man jida bolu ga hal wa min al-fa'il wato fudini ali na sofowo ji foro na ami tu ipa ni tsoci otu yawo na ya furuji min butuni ya sharabun daga bakwai ya fujinin na zo e fici aja majutiya ga ya fu e ficin na muktalifun alwanuhu e nuwaye ficin na wai kakai uje ya nuwaye nuwaye ja ibn kasiri ji bayani gandanan gama bayan abiyad wa asfar wa ahmar wa ghairu zalik efuji dabo okun wayo lati yaranji wayo lati duru min al-anwan al-hissiyya ala ikhtilaf marayiha wa ma'kaliha minha ke la bambanci ya erenu wayo ye fuji beyo de flower efudini gada ya tano nci da fi gbana nugaji wala bambanci bai wuge layari pepe ba bayan nuwa ya fo nci ibu kafirin gayi ebogo efo ya nuwa kaka yi wa ido muktalifun alwanahu fi mini bako efo nuwa shifa wulin nas egu sadabo ya zawangiji hmm. inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun Lele ba kwacin aya dabo ya jama'a zai e baya aya nan wani latula da bayaniyan albarka na su ko laifu e yi dena bi ma'ana efudi ne dabbobi na da albarka sarai ya yi zawangi jini an tuka ba ibn kafir wani hadisin da ci bayyana na ga hadisi sai wuyo wanda al majmu ya ay min hadisi na abu ya la bayyana magari jalu fikatun hukuncin da dai ji ba ci bana ga hadisi sai ba hadisi yana ta zuna a ga ga da mun hadisi na ga umuru al arba'una yawma والذباب كله في النار إلا النحل efo ìṣẹ̀lẹ̀ èdì ni tìmí lọ́dọ̀ ìlú ìzàdà efo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fòṣìbà nípa bàyánà àdíṣẹ́ wọ́n zọba bukú lùú fìnnà tìmí pátá mi lérò sai e dìní alexis náà wọn bá wani òun gbọdọ̀ nàgàgán dabbu yóò náà dàlìjẹ́ náà mọ́nà ọ̀gá wọ́n zọba bukú lùú fìnnà ilẹ̀ náà dini kpata emelo illan na sai ne fi dini aya na wuce ta kpata yi gagan efu wujen amfani a yi na karɓaci efu su yiwu ya batan man shi gaba gan na su kwa nabe na fi gafi shifa kullin nas wai gusan na labe munakkar iti na kiro ulu be ti mu'arraf wa so ayo ti fahimta ga gan manuyi wato egusi wuyo ko ki wani ga man ya da ga gan ga na kira na kira tufibil annakiratu tufibil umum so shifa'un linnas bata bata egusa de gbadan sisungu atumi ma'ana ẹ̀fú ẹ̀fú dẹ́gbà dán mu aláwọ̀ alam mini hadisi na zibeti ga nono alhafiz ibn kathir mulan da ci bai da musai daga sahih Buhari da muslim ke misali hadisi na kata da labe da babu mutawakkil wannan hadisin ci da ba abu sahih al-khudri gaza ba ginda ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko kawo ce ga inna akhi istatlaqa batnu egi mi baagi bako wawo wata bako bako wawo pa bako tu fakal annabi agun ga iski asala da yo efufi la fu yofi bako ga lo etana wo bako na da fa dhaba fasakahu asala ثم جاء فقال يا رسول الله سقيت عسلا فما زاد إلا استطلاقا wujin nan daga wanda ya fula ya yi wani taba kona zuma wuce wuke bai da shi ba nasara da sunan bai yara su lalla da fu yi wufi a nire amma ade ne funa milayu na biyu na sai dai nwa bayan bako bako kya an wafa ga bayan ita ga abe ga bayan kọ́lá nídìí ìgbà fọ́síkì àṣàlà gbígbó kí ò ṣe bó dáadáa la fún ìwúfin fọ́dáàbọ̀ fọ́sàkáwò àṣàlà ke kéje dáadáa ò dáyẹ fúlá fún màjá ò ké ń gbáyà rasulọ́lá máa zádàwó ìlẹ́sìtìtìláka ẹ̀fúnà òbẹ́mi láàrin ní kí ààyè láàyè rẹ̀ tó súnmọ́ ẹnu bàkúrú àwọn òkú ti kusa da sallam ga fa kala rasulullah sadaka allah anas da sallam ga so ga na gadan na qur'ana ga fi shifa'u lin nas na gaskiyu ta wa kadhaba batna akhika amma ba ko yaji wa gasu ga manan idha faski asala ke da do do le fo ya on fi fa dhaba wa asala fa bariya da da ya fu fi bema wa sabu iza ga cule karatu ci ko ne da ji daga hadisi na wani gai gan zane ji ci gana ji hankuri ebo na wacce feni fo kuma kuta wala ce kuda na galu ga na wa ba mu agiba agiba agiba kuma ya su ku gaskiya wala ga su ga ne diga ga sadaka Allah eh ina ji fawa nan mu ne ji shakka yau da musu sofa sofa da gafi shi fa gulin nas wa imani kin ga gaskiya sofa ta ke da da lafu yufi madanan sofa fi yi bayan gusa so imani da mimanci sarai a kullum mai ajinin ke da mimanci sarai amma iga ke yi ma efu agayi o agaga efu fube nuwa amma gaga efu be sugaya eh awala nka efuzalla alisla da salam do ga wuce ni dole mai e e wa fiyo ga wannan nasi na ne, na ganin zalla in ga ya fuwa ya ga fi shifa'un lin nas na nafi karatu da wanda ya tare je kufuna a su da su ka da zaga to boye ne na wawo gina ilegiyeri giye ne kitaka wani ni wabbashe wani wabbasu ko wani lakau ko wasu ga lakau ibole gonu soyawi alali zanu maje bukata yayin funa na ci bashi na ujewa da ce guda wo mai bawo ilahi je so koi so yana pai bayan sai na burgi hatta eti kayan da ciwo na gan yashin da ciwo ga tiya fesa daga nan ga difan musulmi kan gona ta kan da buɗe hali na talaka diga da nin bonan ci da wo ka saya emin da cin wawana egi zagi ben nauyi eji muhawara e, na yadda yake ci yuga efu e, madara wuce na wa kuda na danuwa basau ejiga ko wani ayami mangina ga halifa umar bin khattab ya umar da zan don duga fe laye kai kucima. eh duga to halifa ma da abu bai ne ga gana ne ga ciki ga ganu ga ga kabu ma halifa da abu an ga so ko na halifa na da abu uwa gani ta egin ne da wani lamitu umar ne mamuwa ba mamuwa tiye ne ba na mamu bugu jina e je mamu ya na mafi sai na moro nke ba zuba ta yawa na bata e ba ta tina ga sai na moro da tuna ba ga ga mai wa bayani ke ci kici dan ba wannan ani na ni ga gatso a bayani diga ke ci ginci da nan ga to ne bai ke ci gin ne ya ke ya ba ko ne ga asim na a gamin ya na ji tsakanin egin cikin nobe egin bakwai na mulki khatabu ne ga asibi na mugafe bayan min manya na umar ibn abdulaziz wakati wulai talaka na egin cikin nobe mi talaka butiyo amma ya gwada su soko sokuwa daga mi talaka wula da alo da ya khalifa ike wa ga ji fahimta ga nan ke ga zaben nan ezulu ya daga yi mitala kan wa ga ga gan yayin ci juyo zai babu babu wada ci ba a gan presidential villa nga welo wanda baba ya bu nga yi shugaban kasa wale dare wala tu mutum ya yi jada wani bande ne gidin dune kan faki hannu ne ba gibo ebe su tsana a gaba jiya da ringun gajan kabo da ne mami wani ga je da da nama kabo na wuce da mi an ga so ko na juna ne mi ga ya sai na mun shawa da go so ndo ne ga kuna yi tasu ko yi tasu ko iga ja alugusu da goma san da za abon na petrol manana iga mamaki kyaji jino motar an yi fe condemn menomi ke ko za ba. ẹ̀zàgbé wíṣìṣì wúje mísàlá láàwọn kí àgbọ̀n wo ẹ̀dẹ̀ náà àgbọ̀n wo dán mọ́tò ọ̀nà mẹkáníkì ló ti fẹ́ gẹ̀yẹ́ gbèsè àwọn tún gbé mi nígbà kófò yẹn náà fẹ́ mọ́tò ẹ̀ tí mo sì rí yẹn. àyẹ̀wò gá àjílẹ̀ tsaka àtàwọn ti sọ̀kọ́ lè ti fi wúzi yẹn. sọ ọ̀gbọ́n náà ọgbẹ́ òkú wuta ọ̀tá muna hadisi na manke layi da muguyan tafsirin buna lafi ibn kafir muna hadisi sai bukhari da muslim bai mutu fako alai hadisi ya sha mu urwa mun gobe daga baba gobe daga ba aisha ne su kuje da bi wacce su musulma alaihi sallam kana yujibu wal halwa wal asal innan mana wata fiye da alaihi sallam shawa to ga su yi tijina wato asal bai fi annabi ya mai mana mini lafazin bukhari wa ga anan sallallahu ga hadisi abdullahi na abbas na wani su kusa da sallallahu ga ashifa fi thalatha go e, samu da mini bako wutan fi shabtati lijjam kafo yin zane ku kafo nan mini bakwai kafu bo ego sadabu hmm. aja ku kafo gyanu ya a amfani da kakwacin ba na wani kukuciya aushu ba ta asalin da fifiye fi egusa dabo aukayyatun binnar a ciga min ya egu wato cibe jibe ne we kayyatun binnar egusa dabo ke ciga yawa ga lalas ipe na iwe min pena en nan we laji cibe anabi ce ga wa ana ummati anil kai amma miyan nan alumai mi jaga jan amfani be ne aji ci gaba mini gutana yiji e musa gutana e efu, be kafo kuyege gbogbo àwọn tìga wùjẹ ẹdá alumai wọn wùjẹ ẹdá gani be e musa be neya wa ana ummati anil kai hadisi wani tajin hadisi sai bukhari muslim ke na hadisi ya yi bayan na damin ya sayi muslim wani ƙwarin cimar gobe ya kuma mutafi ba da yiwu hadisi da abin na abdullah don wani jizo kusa ladisala mai gana in ka na fi shay'in min adwiyatikum aw yakunu fi shay'in min adwiyatikum khairun fa fi shurtati mijam aw shurbati asalin aw lad'atin bin nar tuwafi da wa ma uhibbu an abtawi wala ma ce ni bi ma'ana ya ba tsoro min mi ya ne ziye laji ci gana na ba ku ba alkhairi da na ja na bi gai shurtati mi jam <clears throat> ka foye zane ko ka foye gyanan asalin fifiye fu ko e na misali ya ci gadanan tuwafi da ya wọn àdá ti pàdé igé níbi na lọ́dọ́nà kápá ya àmọ́ fáwọn máa wò hípò àtọ́wìyà ní alẹ́ mi wá bẹ́ mi ti mi ti kẹ́yọ̀ à mi wá bẹ́ mi ti ìtìwá wà sabu so àdìsí lẹ́nu ọ̀nà lọ́dọ̀ kùnà ní ga gbẹ̀gán ẹ̀fún <coughs> ẹ̀gùn sí wòyọ. na ma ya gbẹ̀yìn yàwó dẹ́sùn شوفوا inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun dole ba na sokoti mu chagu sala da min ya e fo ya ina ayu ya da nije pa ina aga juga ga lalle Allah tabaraka wa ta'ala isu wa tula ba daga mai ta da ya efici na koyayo itira mu yi kyuwa والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah ga tuna jalitta yanan zamanu jalitta ya da bai jaye da mazana thumma yatawaffakum kan ga bai ci ma garayi gobe ya jaje ni wani ta amfani bai thumma ya gobe ba tarahi at-tarahi ma at-taki ko at-taki kuma at-tarahi kamar mai nawa je ganin amma tarahi na bani kakayoyo ezaji dabbobi cina mana lokaci eh, <clears throat> na. ɗin jiga mintin ne a wuri ya ce wani lokaci a ɗin dama har da fuyi lokaci makonni lokaci tsani lokaci yani lokaci ya dan gurgo lokaci yara ata bai na tuta ce nan amma da sun mai tawafa ku don duwa da ci eh Dalilin ya jeli nga yi mimo adaga zamani ucige wabu madacu wamin kuntace wa da man yuraddu ila ardal umur zane ji soko ga Allah kishe da al rayuwa ya kuna ya ardal umur alimi zawangi wa kuku dubbe dubbe ne da kai la ya alamu ba da ilmin shaya an wa da kayan don da ya bi a su mafi kanu da ya faru kuna

zamu ci kai mai gori ne kira kai mai yi bita da ya rayuwa shi yi ta kan ji bayanin a lulla wula ni yuwa kun fe da shi wa a ca ga ga koda na an da kiwon daza irin rayuwa na gamun da ci ga inda ulama al'amilina la <clears throat> yanaluhumul al-khurf wa diyaul ilm wal aql min shiddati al-kibar man shiga irin rayuwa na wadda zane su kuta tara da gikin wani mutu bai yi biyu na eh bilistikra amma ga hujja da bane ugan ugan na kana ga zane da su kuta tara da ilimi mai lati da ilimi ne su ba dugo ma ji lalace da yi a ga muke shi na muke ba nan dana ma ji zaka yi to ko kori eh e jubori ji kabori ji wace kwata ji sai agalla da ta sami ji kya bulmu mu majina mu pena kuka le zai wasihi na ugawa irin rayuwa ce haka su kwai numa majici da dalili ga wacce muke da kura qur'ani ke su ma numa majici da na mamaji magana ne zai ga tuba bi gayi na a ga yabo na coci ga ga sun a nahu asfala safili illa na amanu wa amilu salihat ani ti ti imani amilu tuguruna falahum ajrun ghayru mamnun wala istisna wa muttasil inna allaha alimun qadir lalle su ko tun jina alimu yo wuce kike kadirun mu yo inda ko ci yaddan do muna hadisi na tajrib ba nabi sallallahu alaihi wasallam wana hadisi ya nasibul malik lọ́tí su pé sílẹ̀ wafi? wọ́n á fẹ́ káàní yẹ̀dọ̀wó wọ́n á fi wọ́n àdìfẹ́ bàdúwà àwọn òfìdí kàmínà lùbùkùnlù wà lùkásàlì wà so kó mai wáyé tábì wọ́n gálùgbà máa fi ẹ̀kọ́ tó ci mọ́ lẹ́mìnà àdúrà nínú gálùgbà na fi ẹ̀kọ́ tó ci mọ́ wà lùkásàlì gálùgbà máa yẹ làǹbà káàfù jí ci mọ́ wà lùháràm so kó mai bàwà àdúrà irina ga da arzalin umur nama a gudun don da ya gano ani da fi ba sabu wa azabul qabr so ko me waya sabu gami chami ki azaba kabari ruba wa fitnatul dajjal me waye sabu ki fitnatul dajjal ruba na bi ta zo ba za mai na wa fitnatul mahya wal mamat me waye sabu ki fitnatul yije ne ke tutu ruba eh ina yi dabo rayuwa ba da halatwa amma tutu ke eke eh, yi tutu ko tutu fu be wuji ba na ci ba fitina na alatiku ilo na cha eh wuce gama allawa da zan da ye, ba da imani da hannu doku doku yi fara wani tsara shi ba bai da zan sami yi eh? amma mini ya ba soko mini na soko jiya yi musulmi shi nan ko albarka musulunci wani wuzira ji biya yi musulmi shi nan wato mini mini shi cubo kada biya kafiri kano cuga mini kirayi amma ya goyi imani wa dai da bunan aro da gwagwa su cube da hannun su kube imani والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزق حقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون الله تبارك وتعالى قال والله فضل بعضكم على بعض musogo ugayi tunan ladar jayi zambici ya ki tatu zambici yau fi riski ya ba arziki wani Eh, kata ce wani ko a tuje daga jinganu wani jin wani jiwa ma wani jiwa ga wani su kuma ga su na jaci nan kuma <clears throat> lafina fuddilu a jaladar da ta ci zan da ciwo nan da e ba su kiwo nan a ji da gabira ti riski ma'ala ma malakata imanu ala arziki na su a na alawa ja laya mujaji ne kwakwalo a jijin mallakan ajeda wa ne za a ga ewo da ciwo ta sarai gato ejika yi gala ga gudu da ilawo lai kikata na ke da daraja ta ce wuce wani gwada wuce wuce da kikata su wani mai da fiki bubani da wuce ba ne kikata na da daraja ta wuce wuce a tuna ila gaga wuce na su ko gaga ba abu tuna ta wani ta tabbati ya da gaga ya kikata wani duba wani wuri ga gani iju gani wani ta ce lawan iju gani kenne mi a lo banki kɔmi a ka da kumi ne a bɛ mi daga kaunti ko kɔnɔ e yi ka taa mi k'o to lo banki ka kumi ne a wo bɛrɛ kɛ cogo jan fani bɛ za a je ka mi ye ci ko fɛnw fi sawa ganga gangan ekɔ ni wa ita iju gani ga gɛrɛ zuma o fɔ to mi fɛn to a ci na je duna. su kuga a fabi nematin layi ya jihadu ni ba su kun gaye na ya gomi gani bai yi alim aya na bani wa masala wuta layi masala ma fari kiwo ga gan giga na yi gado shi na kuji banza la su kuji wa wallahu fatala ba dukkan ala ba da fi riski yi gado shi ba zikin iza da biyo wa ya mu sapa sapa yau amu ben da ki bi arziki na wọ́n ya kuji gaya kawai wayi wayi to ba bai ba su kyau su kuma jawo kuma da kafa ga gangan ba mafi ruwa su koyawo yamma sha'iru da ce ga nan huwa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa kawnihi bu'su al-labib wa tib 'aysh al-ahmaki kuda mine ne yin gwa ga su kuda yaji nan annabi ya wa ya yi rindon da ya jiya wai ga ilimin mutum da kika da abin nuna profesoro amma ya yuji lalace da yin da wati ba shi al'amaki ta zama da wannan na nuhu da yin da ka ta ka don maka haka kan mubawa amma nuka ya gati economics yana ko ko ko ko ko management yana amma dukiya biyu arziki cina mifiya su kudu ya jina ce wata gaiwa daga kaddara da bukin na gaba su kuma ya jiyo masana ba ci gaino na fuman nabi fuman nabi fuddiru bi raddi riski ma'ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa e da zina su kudu yayi da min suratu rumo ko ba ya ga ba na ku masalan mai amfisikun lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusikum khifatikum anfusakum so ko ji misali yayi daga naka daga naka pachi ne eh, so ngba mini ziyaje daga eleje tudo yayo wujuwa yino wala wala wujuwa yawo E ba arziki na waje na wushi wannan tufu lotu bi wani kem na wai lotu bi wani na kem na wai to na tufu to da mu to mu gi wo gwa ga gan wa zimi ne gwa da dawo ga fa antum fi sawa yele fe ko nyo ta kafu na umu ka hifa cikin an fusa ku kem ya tafe ya baya wuje na jibe suna iri kem na ya ya baya na yi ce to jina jide ko ciko a ci de ba je ce no zimine ba je daji misali su kai yau wato abe ke kaya jiye da da da ta ko gona nubulu makpabe ta ko gude jikate ya wuje yo ya mu ya gashi wuko wuce jidima yau kaya je daga zanen hutar kwanyo biyayya e kima laici ga ya daje mu ga su kula jali ta fata na ya ya lada na ci daji tubo yiwa da ya kwanni da su kai kemne ya wusu kula ya wuza wuci jo ini ya kici ya lada ya so kici ya lada ya dano ene ya lada ya ci tace wa da ci ga lada ya su ko dana su kai ga lada wani kafayen ya aya ne gaga ya tiye gwada yan shirka iga lazaji ba kabe su ko fi ake ne ya musu gwada ma gwada kato ya ta tiye da ya zana ya na ila wani bi ba kabe yi nke ki bai gona kai su a je da a ina wa je da biya na gogo wa la je da su ko a fa bi ne matillahi ya jahadu ni me su ko nu ti ayi musulunci no kai ga ya yau. ya baji ya sokwa ya la sokwa jinna kyoto wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa radaqakum وحفدتهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله تبارك وتعالى قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا Musuko nga itunan layin mishi ta buraye daga naka kpace ya tsono, ta kpace ya nga lati a littayin mishi a ga yadda gaga daga asali ba asali bai gaga ne, na shida ne gagawa ya yi wa nas minita bayan suratun nisa'i Allah ta baraka wata ala ga yi gaga ya yi tsawon gizi wa duk ta yi ce daga na kakpacin annabi بآدم wa bi hawawi ko ha اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها daga na ka kwace yin rayin ya nabi adamu a gaban ya ka sai ga su kula ta hajji halitta ya hawawo etikin na ko gama jina eh e ita ga dole dole sai da ci amma ci ga su kuta gama jina kin na gaba su kuna mawajin sun gama yin kwaga abu ga wallahu ta'ala lakum min anfusikum azwaja daga na daga na ka kwace ta koyi buga Allah ya ci hajji halitta ne na koyi hawawo nan kala su kwaci ga yin meji daga nan ka kwace ba gishi ba da yau wuji mai ga gaggawa asali da ko gawa wai gaga ita ba ta gawa yau waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada to ti cike ladabwa ya bai daga naka ka kwace ne ya babake ya ko ya je banina ya shi mabiyayi wa hafada ya madayi shi ko godayi yan magiji yan gbogbo ya gizi hafa da wani ya gizi wa razaka kun min at-tayyibat so ti ke ya aziki ji benye mana mana ji ya su ji yi fici di kakan a fabil batil yu'minu a n ba de ja se ga mana ga ga ti ni be wa ga ni ti gani be kutina je mune alalima ji ga na yi wa bi ne matillahi um yakfuru a ci gaji kafirci ga nima ne su kwaji ya kaka kanye da bai daga gane a ci alabi cike ke ji ba da su ko a su kwaji ne yi ba da ba ayan nan man zai ji amfani doyi eti bayani wa gan wa ya ja zai zade yi mijin nan a gaifar su kwaga wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja ni miji ni niye tsoza wangi ga mu afite agato aka kin waya ce gaga ya dai miji daga bakwajin nubuwa ke ya ga wajen da cinan yi faruwa <clears throat> aka fita ita fiye daga tarihi wani ki ya ga tiga shi jibo ke misali nan mudan ti faruwa da mini mudan mini littafi adab a kan um, labazi da ku labazi ba cojin yi eh, zaman zai ga wuta kpankuru garu a yi ji a to aja ji a wani bai izagi jinmu shi har ma aja mata gishi gayi har a layi kayan da ci bai da mini adabu ga rukun yarbu bin hanzala ibn malik mbeji a gani be jinnu na mun sagi mace jinnu na sagi gaja ga sa'ilatu sa'ilatu mbeji awo gani be dafa awo gani be har a ga wafiye waju feje so wọ́n wá gẹ̀gẹ́ sàmọ́gá ètò ntafi libọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sàmọ́gá zọ́ọ̀hún títafi lé yìí ní wọn ní jínú ga gáwọn lé. maga mu nemo ga to ga mu jijin no maga bici wala ga ya kai a ci ga shi ga ci da bo sama ci fe to ta umma tula ta fi no u da so yi mu jin no na silat no no da ba ko jin no ci jule mu ci ga amru mu da ga amru ma ke wani da wani ga gawan mu ke diga zawan yi wa farat. febicu inujin na gabini a cigagan eh, a cigagan manyan waɗin layi kayan na julu yi gaga uje ne ya ta kwankuro na yawo su kuda ga yani da wallahu khalaqa khalaq wallahu ja'ala lakum bi anfusikum azwaja iza ke jinna kun ji ba go. wadda da yi mi zawangi da ya ci waye wadda ga yi zawangi yi ma mai zawangi da ya gana da wani kuka toki ya ga tiye yi kaya na alabe hadisi da ta alabe a ga annabi gan a hadu abawai bulkis kana jiniya a ga annabi gan sai ni mini yamanci kuba yana na balkisu ni mini yamanci kuba yi jinnu alzami sagir wa hadisi na labe imana imamu subuti hadisi na mai tayi mana jiji shari'i wani kin manawi jinan a bayani latuke lala hadisi na tazo hadisi gaman hadisi da yi fuyo sai gbogbo mujiye mai yafe gazana ebe ne gunyo na tazo hannu daga ba hannu musulani sallam ufe biya ya tuban kura ebo na aga gaga annabi gaggan ebe na maji gaskiya wace da buwe san waje zabe su ga hana tare da nan eh gana imam muslim wa fasari daga da jinne shabayan mukaddamar sai muslim wa fasari daga nan ga annabi ula hadisi bai ne ruwa ga annabi gaskiya dondo mu ga gogon yasan egbẹ̀lẹ̀ ń gan àdéhùn gangan mọ́ gan àwọn tí fẹ́dà kú yẹ sàn tòun tó àyẹ̀zẹ̀ ní mísà kúpa náà sùn gàmọ́ náà wọn náà zànà kawai gàmọ́ gàmọ́ náà sùn wúlò wọn náà gbọ́ yẹ sàn náà wọ́n tó yìí gàmọ́ náà sùn ci. anabi magaman ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu fi an-nar zando gan su gàmọ́ náà tàwọn anabi ya ci gangona su ya ci bumi ne no a wa ba na ma ci ne no wa wa mutu da wazo ko no waje na ni tara mà chữ nán là chữ gà chí so misalan na uja cha to amma ci ga gayo man jina ne da nanu abu bincike waga da adwa ul bayan be ci na man a shek mamadu shanki tun lagar da su gayo na ku kya misalan da ci ta kayan ku gato ake ẹgbọ́rọ̀ zanu ti bẹ́ẹ̀ gẹ̀gẹ́ òun omi jù ní ìwà wò ká ìwé kó tí wọ́n gbọ́ wọ́n ká fà wò ó rí fẹ́ mẹ́wọ́ àgbẹ̀nà yìí ti fà wá lẹ́nà ìgbọ̀mọ̀ náà o wọn sọ pé nígbà wọn láwùjọ ta ala lọ́kùn mi àwọn fẹsẹ̀ tó máa gbọ́ àgbà tó yẹ kó wọn zanu ti ká bẹ́ẹ̀ ṣiṣì mi ti bẹ́ẹ̀ jìnnà àtúlẹ̀ àwọn olóhùn àwọn olóhùn fẹ́ bóyá àwọn sọ alẹ́ ìlú wọn gbọ́ wọn bóyá àwọn gai ga na goka gano bane na manja bane wa bayani manji kube kakai ga mini manjo adene si da da fi da ba ba da tinu ga ga wa wa ma wu o ba ga wa to wu mana mana tiga la fi da bo la tajuzu munakaha bayna al ins wal jinn وإنسان ما لاختلاف الجنس ake da ne ga insanin ba nan muke ne ya ni fiona mu ba ya fiyo za an ginu mu ta ya ya yi ma to jinsi ndo yui jinsi jinu yui ye za an ya ma lu atako yui e ga ga ka man la bayani be min fatawi albazi fatawi barizi min ah, mazhabi imam shafi'i wala yajuzu tanaqu bainahuma a cikin mawar jirke mun bayyane mu ga mustankirun lil uqul mustankarun lil uqul lamarocin nan wa yadda kangi wa yaji fahimta ya hankali da wanka in ki yaji irin na ke yawo mana zuwa na ke aje a wajen to amma ike dinda cine ce tina da zakin babun nan a ne zaibe mi a gan jin ba ce ki ba bi a ga mijin dare ba bi ne da gan zaki zaki zaki zaki zawangi mai gangaru da ki fita ci tun gizo mu ila e da mu mai ne ba ga ko shi zan ce ce mun da bila an gizo Allah wa alam su kufa bi kwa mai cile da lemon to ca mai ci da daban ɗani da ya laji shawara na gaye zane ji gaye da ya zo da zuci na a famagar da zikiri a famagar zikiri amma tila lafi su ko su ko ci da mace da báyìí so yanzu bayan bayani man yawo galla alamu fi kitabillah wala fi sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nassan يدل على جواز مناكات الإنس والجن على مناكات الجنس الجن بل الذي يستره من ظواهر الآيات عدم جوازه idan muke dalilin don da ya littafi su ko ba hadisi ba mai hugba gangan a lalluro a fajin mai wuna ɗanen an kanin cita bai yi ganin a so kai da gaba ba wace ba shawara da kin ci da bai wawe ba ki wale da ku kula ku ba ko ka sa su mu wai ru ne yin jiri na dan mu waji wujja nan don gaye da su kudu wallahi da lakum min anfusikum azwaja eh mumtannan ala bani adam bi anna azwajahum min naw'ihim wa jinsihim aya ne lauga ga su ko ganwani majiyayi zawangi minji lati ya mini na kakpace ito zawangi za yo yiri so gbogbo ya de mini ya yiri kuma ti yiri ya na kyuwa ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون aha wa ya buru Allahu min dunillah Allah tabaraka wa ta'ala ga kafiri shi eje ba da ya zanu ci toci eje ba da ya kuti eje ba da ya taguti kin wa Allah ne jalinta na ruwa alali ne ga ga ne jabe eje ba da ya dana ma la yamliku lahu rizqan min as-samawati wal ardi shay'a eja yi na jiji mulki sama kokin goyin inda cin azikya na aji mulki ya azikya sama kokin gwa wala ya satiyun amma da kabon don da Allah ci ta ci a tsowa balantana ta lazawa haku ki a ci ta ci a tsowa balantana ta kuwa gyara zan da wa aha aziki ɓatan coci ne mina hadisi na tajunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna allaha yakulu al-abd yawm al-qiyama allah ya tuna la tuna wa daga ba wujin fa qiyama mumtannan alai wa ni mana wujuhi jona uga alamu zawujuka a ndawo da odan jona mi so koya wa imya eh ani mu wani mu ja wani alam ukrimak alam ukrimka alam ukrimka alam uzawwijka ngbanmi mo wacha alam usakhir laka alkhayla wal ibil ngbanmi jin do ko hitora ko ji foro ya waya do ku gaji bera ku gaji a can wacin gawe amma boka na ka kwace gawe o meje kwawe ko do wa amma su kwaki foro ya wo fe twaza fe muwe mitaci ya wo ya wuji ni mo ku ya wuji aziki ya watakila mina mina na ga dogo ya yi zaza mazinu su kuci gambe shi da tulla mas'alai wanda ya je wani asa mi yawo mota fe pa mi ti aziki masu yawo fe twa mi ti aziki keke yawo ya mi yawo afiti fe danza wa azaruka tar'asu wa tarbawu asanu luwa tar'asu wa tarbawu ìlú ọgbà òfé mẹ́sà òfé fẹ́bùsì yìí ní tẹ̀lé lójú mọ́fì náà ní òyìnbó àrẹ́bọ̀ àrẹ́bọ̀ sani àti àwọ̀ yára kpatu da mini arziki jo ɗan su no kpatu da nan arziki mini mini na kuti ji a wana na wajen gaba wa ci gugu kuta ramala su kuma a yi bacin yau na fa bini mati afa bini batir yuminu wa bini mati layi ya wa bini mati layi hum ya furun فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى وقائك كم فلا تضربوا لله الأمثال إيكا جنكوتو انتي يا سكوم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون للا سكوم غاية سنة تكيكنا ويهتكي بيان fala tadribu lillahi al-amsal e ka ji kotonci ya su kuma a ga manun gai gaga e ga la sifa ya su ko ya yayin da ce ji su kwano Allah tabaraka wa ta'ala min sifu bu da kike gaibu da ki da e ga gaibu na ina ga so ta sama to na? wa mu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wabe shi shi nan wa ganga kajigi kuda ki bayan gaibu a iyaka gogon falati dirbo lillahi al-amfal ga sifa su ko la ya kuce yi mu ga ma'ana laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir doji su ko da ba ba sun mu me ya jujiya inna Allah ya alamu ya kona lele su kuma ga yanzu da kike na wa antum la ta'lamun yadda yadda kike don da adana yadda na sai tuka gina su kuma ga <clears throat> Allah ya yi nan man shiga jumla ya inna Allah ya alamu wa antum la ta'lamun jumla yo ta'liliya wo rugba daga dalili na lasu ko ya ga Allah ya ji wa ya kuti shi na ma ebono sọ̀kọ́ bá kí o kú tí ó ti gbà adé náà gbé náà ìnàlá ya lẹ́kùn ń tún látàrí mú sọ̀kọ́ bá kí o yẹ ìyẹ ń gbé yà yàfẹ́ ilé gẹ̀gẹ́ kú tí èyí gbọ́ká kí wọ́n tó ti gà ilé sọ̀rọ̀ tó hajj ọ̀nà ya yọ àná sọ̀kúrò bá mọ́sánú fàstẹ́mì rúlà ìnà nàbí ilẹ̀ tó dáwọ́ nà dúnilá lẹ́yìn yàkùnmùkú zùbáàbà wọ̀là wíjì tẹ́mà wai ya zubu mu zuba mu shai Allah ya stankizu da'ufa talibu wal matlub ya yi shi gizi duriba mafarin su kudu wata misali yayi fastamiru lahu ishi tupe wa misali na su kwaje yayi na ibana misali jumga jumla ma'ana ji chobo ma'ana na ga kiya na abu da misali yawe eji e misali ji bayan chobo ne

zagana jiyage ya musu ma allawo ki allawo ruwa ko pambake baga allawo na la yakhluqu dhubaban ajali tajini ware bana wale dimiye babba tupata dana akuti dipata kuyeka eh aye basa ti dipata kuyeka ido to ba ya to da gaji pata eh kindondo ala yakan kaji gizi pata bana gado ko kana la ya de ba fiye ji mishi pata la yaka da ya khluku dubaban ajal tajni wa da mujtama la kaga ya kaga ka ba so da shi waje wafa waje bici waje ti fa. wala ijtama'u la wa ka ba ga ka ba ko ka ba fa ba na me ga ke biya tuna wa yaslubu mu dubabu shay'a kaji ni ga tun da ci gogwago. ke misali kuma mugu su su bai mu dini chula ni ku la e dini jiwo daga baji gugu da matlub wanda ga ci sokona gugu wal matlubu to wasu so ga ba ji kota mu ji so kwana goguyo eh oga wuza mu kaboci lallawo wani amma oga da wuza an ci na boka na. to mu to ya dole yake mu eh so ga alqawiyyu ga tuna bokana ga alazizo tuna dizai kana ga kadiru da yake tiyan dondo da mu da je ba da Allah ga da kuke ضرب الله مثلا أبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا باب سكوالا مثال na lama an da ci na biya ke fahimta na da ci duba na hankali yin muke jana nan su ko gula su ba ba ko gulu yuwa su ko yuwa ya me ni wa daraba Allahu masalan abda mamluka Allah ya ji misali yi ya wushi mamluka ne ji mulki jina la ya kudiru ala shayi kuda yi kwaci yan don da ba wuce wuce don wani kafa na awon cici wani kafa baki ne. wa man razaqnahu minna rizqan hasana bai zane ita azikiya aziki man wangina fa wa yunfiqu minhu sirran wa jara daga mini aziki wuce wuce dukiya da saboto gbangba hal yastawun ba misali zane shiga ajin a alhamdulillah alhamdulillah izna fata ji tabbata Allah wal aktharu la ya'lamu wa ko zawangi ji adakika ga mulaja da wai mu ci soko wakati haya ne ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء <clears throat> ما ينال الخير وقال mai fiki wuji doji kpe a gana sako gala ya kudirwa ala sheyi na ki sako kwa a izake ma maliki nan gai na wuci fahimta biyayen ayan ne la ya kudirwa ala sheyi nan wani ruwa gangan a sa wuji wa da mulki ya sisa adda yana wa da mulki wuna sai bai zini coci wuni wato kiwon ya tunufiyo daga na da su kuka laye kudura na shehi na igwe na wuja da mulki yin wani. da ya ce waga da ji kowace da wuji shi wuji na gawa lashi ne <clears throat> wace bele waya biyu bawa dio ga wuda lotulo ewo na jirowa ewo wayo wuji ya jewa endo ohun shiga jẹna tóòtù wọn sí ẹnu gábà tóòtù ti gẹ́tọ̀ gbogbo ẹ̀nà kú ogbó mọ́nà sọ̀kọ́tọ̀ gánà ìkùdúró aláṣẹ yìí so ẹ̀gbọ́gọ́ e daga nan dada maji mulki e dukiya na wajen mamaliki wuce na ma maji muliki dukiya amma sai bai izini ya tóòtù yi na ya kawo gaga wuce na kisul muliki. endo na wujiga jena mwe tuku wuji mwe mibucha amma abu hani fara imamu shafi e bayan bayani na gaba tiya su magoya imamu shafi mini ra'ayi wani aga yi mafarin wani bayana bayanin waji dai da yi abu hanifa kuka al'abdulahi ya mulku shai'a wuje ji mulki ya dumba so ci kuma da kafa layin da ci gana yawa so kato almulku na kisu aji manuwa don su kudu la ya kudiru ala shay wa fi ji ya kudratu ala kulli shay so e bogo wuju wuju yo e no ga jena ayo chugo wọ́n wá gbọ́ àti oúnjẹ mọ́kọ́ jẹ àǹfààní bẹ ẹnu ẹnu láàrú kọ́ ẹnu ọ̀tọ́ bẹ ẹnu oṣù ẹnu náà yìí àmọ́ mi á wuya da wa mun daga mun da ci haja ji kiyasi da ba hukunci ya ba da yi a ganga hukunci ya yi wato yawo nauyi ya wuce goyo so n guna yi mizawa dewa gama dewa ba ci tacuna eh so ndo yi mi ya na yabu ko tamanin da ga yi gada zaba wuce harin ci harin da ma gaggan chigwacha eh yiri ne bai ma maliki eh, na kisul mulki ji mulki amma tuku e bai no mu ga ga ne mi den ma Allah wa ko ji mu mu ji wuya mu do be mu shi bi mu ji wuya min wujana abu hanifa bai imam shafi yana ga arriku yunafil mulki ana ga ga wuya ni wagwada alade nwee eza ayi wuju ke nwee bịa kai wani wuji fana wuju mu a coci mu nga mala wuji gaya wuji eh to gini nga mapata na wuji a ke yo ya da na wuna wani bane yo nga mala so kwage illa lima khasha da na tabi ku ko kawai ga da sunya zina awa da goyo do lawo do wai wushi zangoci ga daga na waje gyana wa da lawo wushi zagi ne zangoci ga to Allah ni milan damuwa e bona ga go wushi ba zangoci ta Allah ji mi dambo e kina ga da fata na a kuku da zanan lawo wushi zagi a wani kemi na wushi zagi na yi wushi na a ci ga to e gi wani ga mu wani fata na yi wushi àmọ́ wayi á yí gbẹ̀gbẹ́ wo tó ń yú o wọ́n dà sí wọ́n tún kó wọ́n ti lánàá tó láyàwó kó na ya gómi jọ ya? dáná ẹ̀wù yìí nìyà wọ́n tún lọ tún kó ti dà sí ẹ̀wọ̀ o egina ọ̀gá mọ̀ pátá bìbí iná ájì wùjà èjì àyọ̀ ẹgbọ́n ni so hukunci wanda ma ga tuba ga ko hukunci na ẹgbọ́n na wọ́n tún lọ na nánà gádánù wọ́n tún lọ mọ́ ibi wani bai mayo mini wajen na ta amfani da yana a gaba annabi ga man a takwa abdan wada mumano mamaliki ta amfani ba hujjan ne ga annabi ga yasa kada wuce dubagi wuce wuce mai ta dukiye a ga to yiga lala kafa ya karshe bai yi ma mu da da bauta mi kyau ga wuce bai da dukiya na a sawu ja da dukiya wo amma dije mu da ci mulki ya dukiya na wa yi na kisul mulki sai hukunci na gabe ba so cuci da zabe na ita fata so zane mushi na eh, la ya kudiru ala da yake don da umar razaqnahu minna rizqan hasana izana yiyu arziki ya dukiya wangine wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jara muce mu dukiya na da sobo to hali ya yastahu ba gaje ni mun ji larabci ne curai bane wale mujiza ya tociye bayan balago wato wale izza ya tociye ba balago albalagatu lillahiya hali yastawun ibalaro e titi gbagi ibo tí o tí ga. La agan ya yastawiyan ẹgbẹ́ náà ẹgbẹ́ làgùn bẹ́ẹ̀ gan go? Eh? al'abdu al-mamluk alladhi la yaqdiru ala shay zabaci mu gayi zana razaqallahu wa razaqnahu minna rizqan hasana ẹgbẹ́ làgùn bẹ́ẹ̀ go. so ya fi tí e ga gan e ga la ya amma ya bayi balaga ya tí o tí la yastawu a bi kilo a bi ngole su kuta amfani ga mamman mausuliye man na mai gikini a zai mai gikini a zakamu so kowa ɗin wullu daga ya ga lankali yadda ya zagu ba na kawai ma ya wuce ne ya bayani a cikin zacan mai nawa zago ga man wada da ya mufradu al-mufradul muzakkar al-mufradatul mu'annasa al-musanna al-muzakkar al-musanna al-mu'annas eh, al-jam'u al-muzakkar al-jam'u al-mu'annas pátá wà sai o so na mọ́nà náà no ga tùlẹ̀ mar gbogbo nawo min na rizkan hasana ga tùlẹ̀ ne ga ilé ẹgẹ́zẹ̀ àkàmọ́yọ́ kama yi ba hukunci ko jamiri ne hu na wani da rana ce ga ga ga sai ne ga mu la ga ga ba ma no ga za ka ko ga ga ganga zana ga gaji na ko ga ni za mu ya nabi a ah, mu da zai bi da wani mu da zai da shi dondo ila yawon kiyama fa'ida kici ta gannabu kila su kuci la misalin da ya yi allahu alam mini ina manji ki fahimta da misalin ne na agan izagayin mumini waju da ya kwashe wani bawo mai ji wuja wuji nun ga yi ba ta na su ko buji wani ji wuji eh

káàbìrì ká yọ owó kó sẹ́lẹ̀ká ní ebi káàbìrì àdá ẹgbẹ́ tàwọn káàbìrì rẹ̀ ń jọ ẹtùmọ̀ ọ̀gá ló bá tó ti ká gbà wá sùfì wá sí kó bẹ̀rẹ̀ kó káàbìrì wa ná gájẹ̀ ẹ̀dá bí wọ́n ṣé wàá bla ìgbóni lámúsálà nàbí ẹni ní fúnadì jẹ̀lé alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun idan ba ta ji tabbata a sako amma doku doku za an gizi adi kike ganna ga imani cin wazan kiya walillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al la ko ko fadi ba ci da ika ga mu caji daidai shi gawa mu fatan yi suku suku yi jogawa mu suku yi jogawa mu suku yi jogawa mu yi tunai mala ilo wa wasu gano yi wo maka kodo wani suku yi dajiyawa ẹgbẹ́ mi gbẹ́gà àbújá lè bá ní gbogbo jiyàn ṣàfihàn tìbí títí ọ̀nà ẹ̀kùn báyìí ìrora pé bó ìmọ̀ ẹ̀yọ ìgbọ̀mí léèfin ẹwà sọ̀kọ́ bójú tí dẹ́gbà agábọ̀ àwọn. ko fadar mai yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته